يجمعها حروف كما أسلنا في بلا تناهي أبياته دال جنها تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع to kulli bidayatin nihaya to mu wa yajma'ul fawatiha ويجمع الفواتح الأربع عشر تلخص حيرا من قطعت فاشتهر تلخص حيرا من قطعت فاشتهر وتم ذا النظم بحمد الله وتم النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي على تمامه بلا تناهي أبياته للجنبدا لذنها أبياته للجنبدا لذنها أبياته للجنبدا لذنها أبياته للجنبدا لذنها تاريخها تاريخه بشرى لمن يتقنها تاريخها تاريخه بشرى لمن يتقنها وانا اقوى هكا قبل فاذا النظم فا تمز النظم بحمد الله اه. ثم الصلاة والسلام أبدا ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي وكل قارئ وكل سامعي وتمت المنظومة المجودة وتمت المنظومة المجودة ku ƙara samun mana to ku biya ويجمع الفرائح حير من قطع فتشتهر ولما نفسه بحمد الله على تمامه بلا تنهي أبياته نجم ذات منها تعيبها بشرات من يسرها ثم صلاة والسلام أبدا على كتاب الأنبياء أحمد والعاد والرحمة كل تابع وكل قائم وكل سامع waɗannan ne sai ya ce ma'ul kawati ha al'arba a ashir don aka haɗa ga hayyun ƙwahirun ga kama asal na naqas kam a sanda kas harfa takwas ko shine wa fi sabanin in hasar sannan sai kuma hayyun tahir su kuma guda nawa hayyun tahir biyar sun zama nawa kenan ha a ayyin tahir ba guda biyar ne shi ne ne mana ba ga alif ba mu mun ce a cire alif din jiya ko sai zama hayyun kahur amma shi malam hadda alif alif da take zuwa a farkon alif min da alif lamra da alif min sad alif min ra alif din shi ne sai ya hada shi ce hayyun qahiru mun gane ga takwas da shida sha hudu to shine sai ce wa yajma'u fawatiha baki daya waɗannan alhuruful muqatta'a da qur'ani ake buɗe qur'ani da su su alif lam min su taha su qaf ya ayin sad to gabaki ɗayan su sha hudu ne shine ci al-arba ashar guda goma sha hudu ne idan kana son su a dunkule silhu hairan man qata'aka silhu suhairan man qata'aka Fadun, kakar mana lamun ha'un shinun ha'un ya'un ra'un alifun mimun nunun kafun ba'un ainun kafun shine silhu suhairan man aka. su ne zashti har haka suka shahara yanzu ya haɗa muku kam a sanna ƙas da kuma wa da hayyun ƙwahir su ne suka ba ku guda goma sha hudu wani ne bai gane ba watan mazan nazmu da ce wannan ai hazan nazmu wannan baitutan namu tsarin wakenmu ya ce cika bihamdillahi da godiya ga Allah ala tamanihi akan cika shi bila nahi ba tare da iyakancewa ba godiya ga Allah wacce ba ta da iyakancewa shatubi ma kai haka yace ko bi ghairi tanahi ko wa tammat bihamdillah abiyatuhu baitotan wannan wannan wannan wannan wannan waken namu nijin guda guda 61 ne nijin guda 61 kenan Hmm? lizinnu haka ne hankali zai iya ganowa tarihuhu kwanan watan gama littafin shekarar gama littafin bishira liman ha shekara ta 1197 bishira liman ha ce da uku gani bari bari gudan muku yadda littafin yake niddan ba da ba hisabi ne wannan niddan ba da ba kuna da nunun ba kuna da lamun kuna da ba'un kuna da dalun sannan kuna da alifin ko ba su bane sun cika guda biyar ko Kunga nunin hamsin dalin hudu ba'un biyu dalin hudu sannan alifin daya ku hada min nau za ku gani to dai to ta ne a littafin to niddin ke kenan shi ne niddin guda shi ce lafin nuka ba <laughs> <laughs> kun gani kun gano ko to kun ga 61 kenan su ne lissafin hamsin da nawa da hudu da nawa da nawa tun dai suni su ne su ne a biya tuhuni dumbada mun gane to sai ce tarihuhu bushira liman ha, ga bushira akwai ba'u akwai shinu akwai ra'u akwai ya'u sannan akwai lamun akwai mimun akwai nunun akwai ya'un akwai ta'un akwai ƙafun sannan akwai nunu sannan akwai ha'un sannan akwai alif ba haka bane bushra liman yutqi nuha ba ruku gan su ba'un nawa ne a can ba'un biyu shinun fa shinun na da ɗari uku ɗan ra'un ɗari biyu ya'un goma lamun talatin mimun arba'in nunun nawa hamsin ya umfa goma ta umfa biyu mana ko kun manta ta'un ba ta'un ba ku ta'un ba <laughs> ta'un ɗari hudu kafin fa ɗari ɗaya nunin kofa kuna da ita hamsin mana ha'un fa biyar alif ba daya da lissafa mana haɗa mana littafi بسم الله دعني أجلس أبياته ند بدال ذنها تاريخه بشغال من يتقنها musawa gama da sittin da nawa ba da bakwai ba? ta hmm? sake duba ba yi zirin su wani jimini ba'un biyu shinun ɗari uku hmm? ra'un ɗari biyu ya'un goma lamun talatin Nimun arba'in nunun hamsin da ya'un goma ta'un ɗari hudu kafin ɗari ɗaya nunun hamsin ha'un biyar alif ɗaya ba kuskure ko? dubu ɗaya da ɗari ɗaya casa'in da zasa'in da ƙafas to shekarar da rubuta littafin kenan da rubuta wannan baita, shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tasa'in da takwas shi ne bushewa na yin sannan kun kaga bushra liman ha, kuma addu'a yi bushira liman ha addu'a ce sannan kuma ya faɗa maka kwanan wata bishara ta tabbata liman ha ga wanda ya haddace wannan ya haddace kiyaye iya ثم الصلاة والسلام أبدا sannan Allah ya salati kuma ya aminci har abada ala khitamil anbiya'i da cikamakin annabawa ahmada sai ya sa shi ahmada ya kamata ya zama ahmadi ne ahmada to mamnu min as-sarfi ko ahmada wal ali was sahbi sannan Allah ya salati ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kulli tabi'i da duk wanda ya bi a kulli qari'in da dukkan makarantar alqur'ani wa kulli shami'i da kuma mai sauraro alhamdulillahi alittamani ba wanda ya shirya mana kasida ko sai gobe a kamata gobe a shirya kasida kun gama wannan? to mu tafi sa'ida ai shi ne ramuzin a waɗannan rumuz nan wai waɗannan su ne za a fassara su su na ƙas abin nan kam asal na ƙas masu ma'ana a ciki akwai wannan akwai ɗid ɗid sun masu rahiman tafus dibza na'am dibza ni'am ba su a zannin zur sharifan lilkaram ai a ma'anar sa fili take ko ni ban ganin wani abu a shibda tana kamja da shakhsun da sama dum tayyiban zukitan ba zalima su ne ko shi gobe za mu karanta duka hmm? zid ka sauke bako zid zani'am ka ɗauki bako wanda ya kasance mai ni'ima da a su a zanne ka daina mummunan zato zur sharifan ziyartar mutum mai daraja zur sharifan lilkiram saboda kyauta suka zama yawwa wannan lissafi misali yana da abin nan yana da abin da wakilansa yana da rumus waɗannan ana ce musu a rumuzu al'abajadiyya ana amfani da su a ba jada a waza a tsaya kalama a zuwa dubu akwai tens akwai units akwai tens sannan akwai thousands akwai hundreds akwai thousands haka suke ba a ba ja da ha za ha ba tara ce nan shi kuma ya zama mai goma to haka haka haka haka haka tun ƙarshen su to suna yake ce musu al-rumuzul abajadiyatu ka gane? Hmm. Shekarar dama tarihu hu'ai tarihun nazmi kenan kai ta ce kana da shekarar mutuwar shi kuka ya karni sha biyu karni ta gada yana cikin karni na sha biyu karni na sha biyu ne shi ke nan ni ban ga tarihin shi haka take ban ga tarihin sa ba har yanzu kan samu wanne ne ya ci kawo ba suna muke nema muna neman muna neman sanatul milad muna neman baladul milad milad sannan muna neman sanatul waka wannan zai tafi mu gani ya ce ne mu gani ba bambanci da wani so na yi ha? a shi wannan daga sha shida ma oh nuna in ta sukun wadda cikin nuna shafi na shida صاحب تهفة الأطالب هو الشيخ سليمان بن حسين بن محمد المولود في ربيع الأول سنة بضع بعد المئة سنة بضع بعد المئة والألف من الهجرة هذا شكرة تجبو ديا دقبي ديا دستن بجيتا يغبوتا an ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in ka gani ka yana matashi ya rubuta littafin والجمزوري نسبة للبلد لبلد جمزور وهي بلد أبي الناظم بلدة قريبة من طنطا تبعد عنها حوالي أربعة تبعد عنها حوالي أربعة أميال بذا قنطرة كمسرة أما مؤلفنا الناظم فقد ولد بمدينة طنطا نفسها وهو رضي الله عنه شافعي المذهب أحمدي أحمدي الخلق شاذلي الطريقة تفقه على مشايخ كثيرين في مدينة طنطا أظن آه، هندسة طنطا وأخذ القراءات والتجويد على النور الميهي وكان تلميذا لسيدي مجاهد الأحمدي Hmm? وقد شهر بلقب الأفندي وهو لقب تركي يشار به للتعظيم إلا أن الأتراك ينطقونها أفندم لقبه بهذا سيدي مجاهد ba ka ga ba faɗi sunnatul wafa din a ba sunna kuma ni dai iya kan bincike na ban ban ga tarihin sa na duba muallifin ban gani ba ko ni ne tun da binciken kwamfuta ne ba na littafi ba ban gan shi ba sannan ban ga tarihin sa cikin shazaratu zahab wanda kuma malam ali ibadul alhamdali kusan kusan zamanin sa daya shi ko shazaratu zahab ina da shi a matsayin littafi a shan amma mujamul mu'allifin ina da shi a cikin kwamfuta iyakar bincikawa ta ban gani ba sannan na duba da'iratu ma'arifin karnin ishirin shi ma ban gani ba Ya dalil da da zan duba na tarajim na malamai musamman wanda suke asarinsa alƙarnu alƙarnu sani ashar alhijiri ban ga tarihinsu ba saboda ku sai ku wadata da wannan mun gane ai wallahu alam と無事